a taron majalisar ministocin baya bayan nan daina gwamnatin nijar ta ɗauki matakin korar shugabannin ƙananan hukumomin shidda da kuma soke majalisar mashawartan jihar bilma shugabannin ƙananan hukumomin sun haɗa da muhammad muhammad illo magajin garin ingal da hassan kurma magajin garin gamu da musa matashi magajin garin gugaram da magajin garin kure ali amadu da kuma magajin garin karma Basu yakuba da mataimakinsa na biyu nu haruna gwamnatin da ita nijar ba ta bayyana dalilan korar waɗannan shugabannin ƙananan hukumomin ba amma ana kyauta zaton cewa korar tasu tana da nasaba da almundahana da dukiyar ƙasa kamar yadda shugaban ƙasar nishar isufu mamadu ya taɓa yi wa shugabannin ƙananan hukumomin hannunka mai sanda a wata ganawa da ya da su a kwanakin baya cewa duk wanda ya san ya ci dukiyar ƙasa to yi ƙoƙari a mayo ta a dai cikin shekarar biyar ne wa'adin shugabannin ƙananan hukumomin ya kammala amma gwamnati ta ƙara musu wani sabon wa'adi na tsawon watanni shida har ma sau biyu kafin daga bisani majalisar dokokin nishar ta amince da wata ayar doka ta baiwa gwamnati damar sake sabunta wa'adin shugaban shugabannin ƙananan hukumomin har sai lokacin da ta samu damar shirya wani sabon zaɓe dokar da lauli adamu shugaban kungiyar map ya ce bata dace ba ba muna mun ka zo mun ka ce shugaban kasa hadda su ba sakamako no na bincike da anka kuma wannan sakamako na bincike duka meri babu wadda bata da mishkila in ka dauka cikin meri goma da kyar zaka samu guda wadda bata da mishkila kana shi yasa mun ka ce duk wani cuku-cuku a tsaida shi duk wani kewaye kewa a tsaida shi a faɗa mu gaskiya juna a yi talakawa adalci in wanga lokaci na wata shida nan sauran mu wata biyu ina ganin ko kwana 45 shi shige a tsaida duka inda kwansai yake duka kwansai na Nijar ba su da wani hujja ba su da wani matsayi cikakke na siyasa dukkan su sun taka doka duka babu su ta doka duk wata takarda da kashi an ta an yi vote gyara ne na cuta 'yan siyasa da danhwara ta 'yan siyasa a sa bangare fodisi da hamidu shugaban kungiyar da ake kira kulawar rayuwa cewa yi ba a taro aka zama daya ba inda ya yi kira ga gwamnatin nijar cewa ta ci gaba da bambanta dan da ɗan kabewa tsakanin shugabannin kananan hukumomin na nijar ba a cewa gaba su duka wajen 266 ko da bakwai duka lalaku ne a a diba a gani duk wanda ya zama wannan komin komin in 267 in na Nijar a diba a gani dukkan mar'in babban mar'in da aka samu ya yayi rubda ciki yawawar dukiyar al'umma a ce mishi kai dakanta wannan duki da ka gani ba taka ce ba ta al'umma Nijar ce ta karkara mutanen karkara ne. To sai dai a cewar Alhaji Idi Abdu shi ma mai fashin bakin al'amuran yau da kullum a Nijar bai kamata ba laifin ya tsaya ga shugabannin ƙananan hukumomi kawai ba. Shi dai a tsarin na doka mayor ɗin ba shi ba ne yake tsari zartarwa yake. Kwansai ɗin wannan majalisa ta ta garin ita ce take guna da ta ce ga abin da za a yi. To abin inda ya ɗarme mini kai ya aka yi su aka a wa'annan magajin garin sai kuma aka bar majalisa tunda mayar bai iya wani abu sai da majalisa don a tsarin doka 'yan majalisa suna iya kore shi to kenan in dai mayar ya yi abin da za a kore shi to a gama shi kenan da majalisa a kore su wannan dai ba shi ne karo na farko ba da gwamnatin Nijar ke ɗaukar wani mataki a taron majalisar ministoci na kore shugabannin ƙananan hukumomi ba Yusuf Abdullahi muryar Amurka daga Nyamai, jamhuriyar Nijar.